Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida ishirin da da kuma da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba goma ga watan Agusta na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a wannan lokaci. Da farko ga kanan labarai. Amurka ta ƙara kaimi na hare-hare da take kaiwa a jiragen sama a Libya a wani yunkuri na jawa ƙungiyar IS burki a yankin. yau laraba aka shiga rana ta biyar da fara wasannin olympics da ake yi a birnin rio de janeiro na ƙasar brazil wanda kuma ga duka alamun kwalliyar na biya ma wasu kuɗin sabulu dan takarar shugaban jam'iyyar republican donald trump ya zargi kafofin yada labarai da laifin canza furuci da ya yi jiya talata akan 'yancin mallakar bindiga A shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin man fetur ɗin Najeriya na NNPC ya sanar da samun faduwa a harkokinsa cikin watan da ya gabata. Za kuma ku ji cewa gwamnatin ƙasar Kamaru ta sake katin shaida zama ɗan ƙasar ta saboda wasu dalilai. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙorafin da wasu ƙananan jam'iyyu a jamhuriyar Nijar suka yi na cewa ana nema a share su. duk a jamhuriyar Nijar ɗin kuma za ku ji cewa an ƙaddamar da wani shiri na bada rigakafin masassarar cizon sauro. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. ƙarin farmaki da jiragen saman yaƙi da amurka ta ƙara ƙaimi suna iya zama fara yunkurin murƙushe ƙungiyar is a yayin da take ƙoƙarin ganin yankin arewacin afirka babbar tungarta bai fita daga hannunta ba rundunar haɗin gwiwar amurka da afirka ta ba da sanarwar sabbin hare-hare takwas a kan is jiya talata a birnin sirt da ke gabar teku da ke zama wani sansanin gudanar da ayyukan ƙungiyar ta 'yan ta'adda ga baki daya amurka ta kai harin jiragen saman yaƙi 28 akan is a zaman wani bangare na shirin da aka kira operation odyssey lightning wanda ta fara ranar daya ga watan agusta biyu bayan bukata da gwamnatin libya ta bayar a wata yarjejeniya wani jami'in amurka da ya zanta da voa da bai yadda a bayyana sunansa ba ya ce rundunar na amurka na musamman suna ayyuka a wurinta wanda jami'in bai karin bayani a kansa ba A yau Laraba aka shiga rana ta biyar da fara wasan Olympics da ake yi a birnin Rio de Janeiro na ƙasar Brazil, wanda kuma ga dukkan alamu kwalliya na biya wa wasu kuɗin sabulu idan aka yi la'akari da yadda kyaututtukan lambar yabon zinari suke kaiwa ga hannun 'yan wasa. bisa jagorancin wani tsohon dan wasan olympics michael phelps da kuma tauraruwa mai tasowa kati ladeki sun sa tawaga amurka a wasannin na ta ci gaba da mamaye wasannin nan kayan ruwa da ake karawa tsakanin 'yan wasa akalla shidda da zammacin lambar yabo ta zinari a bangaren wasan kwallon kafa kuma kasar brazil tana bukatar samun wato nasara a wasanta da denmark na yau laraba ko ta fuskanci yin waje su kuma masu wasan amurka na tsalle-tsalle sun samu lambar yabo ta zinari ana dai ci gaba da ƙara wasannin da suka hada da tseren keke da ƙwallon kwando a inda ƙasashe da dama suke ta karawa don neman samun nasarorin cin lambar yaban zinari da azurfa da dai sauransu to jama'a kuna shan wa'annan labarin ne daga nan sashen hausa na muryar amurka washington dc dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar republican donald trump ya zargi kafofin yada labaru da laifin murguda maganar da ya jiya talata akan 'yancin mallakar bindiga wanda yawancin mutane suke ganin yana karfafa ta da rigima kan 'yar takarar democrat hillary clinton ganin akwai gurbi a kotun kolin kasar wanda zai ba sabon shugaba dama naɗa wasu alkalan kotun trump ya ce idan hillary clinton ta ci zaɓe za ta soke kwaskwalima da aka yi wa tsarin mulkin ƙasar na amurka wanda ya baiwa amurkawa 'yancin mallakar bindiga ya ce idan ta samu damar naɗa alƙalan kotun babu abin da za ku iya yi ya ce kila akwai gyara na biyu ga tsarin mulki to amma ni fa ban san shi ba bayan wasu sa'o'i donald trump ya faɗa wa talabijin na fox cewa shi yana nuni ne da wata jam'iyyar siyasa ya ce babu wata fasara da za a yi wa kalaman nasa amma kuwa manajan kamfe na hillar clinton ya ɗauki wa'annan kalaman trump tamkar barazana manajan kamfe ruby mug ya ce kalaman na trump suna da haɗarin gaske ya ce mutum da ke neman shugabancin ƙasar amurka bai kamata yana ƙara ingiza mutane ga tashin hankali a kowace hanya ba Majalisar Dattawan Brazil ta fara kada kuri'a a kan shari'a tsige shugaban kasar Dilma Rousseff, yunkurin da zai kai ga mika karagar mulki ga tsohon mataimakinta Michel Temer, wanda a halin yanzu shine shugaban riƙon ƙwarya. Muhawarar Majalisar Dattawan ta ɗauki lokaci mai tsawo har zuwa safiyar yau Laraba, kuma sakamakon kura'a ya bayyana wato ya bayyana ƙarar mutane 59 masu neman a tsige ta sun fi rinjaye akan mutane 21 masu goyon bayanta. Majalisar tana buƙatar rinjayen kashi biyu cikin uku a ƙarshen watan Agusta. Tun a cikin watan Mayu ne Majalisar Dattawan ta dakatar da ita bayan zarge-zargen da aka yi mata na yaudara akan wasu alƙawluma da ta bayar akan kasafin kuɗi don nuna wa jama'a tattalin arzikin ƙasar na tafiya yadda ya kamata don a sake zabanta a shekarar 2014. A lokacin da take kare kanta, shugaba Delma ta haƙiƙance akan cewa bata aikata laifi ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin man fetur ɗin Najeriya NNPC ya sanar da samun faduwa a lamuran hada-hadarsa na watan Yuli da Naira biliyan 26 da miliyan 51. wata ɗaya bayan sanar da samun riban naira miliyan 270 karo na farko cikin shekaru goma sha biyar ga ƙarin bayani daga wakilin sashen hausa Nasir adamu el hikaya Wannan koma baya a cewar kamfanin man sakamakon raguwar kudaden shiga ne biyo bayan aikin 'yan tsagera da aka yi lissafi sun fasa bututun man fetur 261 cikin watan Yuni. Rahotanni dai sun bayyana rabewar kungiyar ta 'yan tsageren Avengers zuwa gida biyu inda sabuwar kungiyar ke sukar fasa bututun mai. Har yanzu dai wasu masu ba da ra'ayi irin su Jibrin Zakara Abuja na ganin tsageren na neman karisa kare tattalin arzikin Najeriya ne. 'Yan majalisa ko tunanin su na meye menene ya kai su kujerar? Saboda haka ya kamata a ce sun ware lokaci sun kira presidency cewar hakika gwamnati ba za ta yarda da barazana cewar wannan ya ce shi kaza wannan ya ce shi kasarsa ce ai gwamnati ba za ta iya daukar wannan ba kamata ya ce duka daga air force da navy da army suna da base a wannan wajen domin nan ne kawai rijiyar zuciyar najeriya lokacin da gwamnatin ke bin lalama kan yan tsageren hadimin shugaba buhari kan gidajen rediyo shaban sharada ya ce gwamnatin ta fara samun mafi yawan kuɗin shiga waje da fetur kuɗaɗe waɗannan da aka tara da waɗanda ake samu shine wata na farko a Najeriya kuɗin rabon tattalin arzikin da aka yi na gwamnatin tarayya a wannan watan da muke ciki. An raba kuɗi naira biliyan 559 idan aka kwatanta da watan da ya wuce na baya an samu karuwar kuɗi da kaso 83 cikin 100. Tun da aka shigo wannan shekarar ba a taɓa rabon tattalin arziki na gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi da jihohi ba wanda ya kai wani to ba ne abin sha'awa ba irin kaya. Kuɗaɗen da shugaba Muhammadu Buhari aka samu a wannan watan da muke ciki kusan kaso 70 cikin ɗari ba su fito daga abin da ake cewa na harkar man fetur ba al'ummar ƙasa ne suka tara da haraji to wannan kalubale ne ga al'ummar najeriya cewa shugaba muhammadu buhari adali ne kuɗaɗen nan da ake cewa ku bayan haƙƙin gwamnati in kun bayar yana tafiya wurinsa ba za a sace ba ƙara karewar naira kan dala a cewar shugaban kamfanin fetur dr mai kantika can labaru ba zai sanya ƙara farashin litar mai fiye da naira ɗari da arba'in da biyar ba hakanan baro ya kwaranya zulumi da nuna akwai lita biliyan ɗaya da miliyan ɗari hudu na fetur ɗin da kamfani ya kawo don biyan bukatun al'ummar najeriya by nan karamin ministan fetur ne ibe kaciku a hasashen zuwa shekara ta 2018 najeriya za ta ke tace kashe 60 cikin 100 na fetur din da take bukata inda zuwa shekara ta 2019 za ta ma fara fitar da tataccen man ne ketare don saidawa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda gwamnatin ƙasar ta sake sabon katin shaidar ɗan ƙasarta saboda tsohon ba shi da inganci sosai. Sakataren gwamnatin ƙasar ta Kamaru ne ya jagoranci wani taro da aka gudanar a birnin Yawunde. Muhammad Awal Garba na da ƙarin bayani. da sakataren gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ferdinand gongo an da yayi wa manema labarai jawabi a birnin yawunde kan sabon katin l'opération vise l'identification de manière unique et à vie de chaque individu. Mun yi shawara ne na ganin cewa an canja sabon kati domin tsohon ba shi da inganci. Shi ma babban sifeto janar na 'yan sannan kasar ta jamhuriyar Kamaru Martin Bangangale ya ce. La mise en service du centre annexe de production de Garoua Za mu yi kokari matuƙa gaya muga cewa mun ba wa kowa katinsa domin yanzu haka sababbin na'urorin da muke da su suna da inganci wajen buga kati dubu sittin kuma fiye da haka a kowane kwana guda na tambayi malam sa'adu a matsayin sa na babban ma'aikaci a bangaren buga katin shaidan zama dan kasan ko za a gama ba wa kowa katin sa cikin lokaci kankani kuwa shi kansa shugaban kasar kamaru ya bato bayar da wannan damar cewa ya kamata a sanya wato kayan sarki da muke amfani da shi yanzu don ya lura lura cewa akwai wasu matsaloli da gaskiya cikin wannan kayan sarki ka san kayan sarki shine mai nuna wai kai dan kasa ne kuma shine kuma zai nuna cewa kai ba dan kasa bane gaskiya zai wuya da yake wancan karo ma da aka yi sabon sai kaga mutane sun samu matsala da gaske Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru a gaida Muhammad Awal Garba. A jamhuriyar Nijar kuma ƙananan jam'iyyun siyasa na zargin cewa ana neman shahe su bayan da taron majalisar ministoci na ranar 25 ga watan Yuli ya nemi da jam'iyyun siyasa su ɗauki nauyin wakilansu a hukumar zaɓe ta ƙasa. Sai dai masu mulki sun ce ba haka zancen yake ba. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da rahoto. hukumomin suka nemi jam'iyyinsu da su rinka biyan wakilansu a hukumar ta zaɓe banda membobi biyar na kwamitin gudanarwa na hukumar ta zaɓe daga cikin membobi 700 da ke ga hukumar abinda ya sa kankanan jam'iyyun siyasar waci da wannan zance kamar yadda mala annabo sumaila shugaban jam'iyyar mdnd kokari ke cewa wanga banza ce banza ce na saboda wanga ai aikin bai mata su ba saboda ita ce ni kungiya ce mai zaman kanta wanda gwamnati ta yi dekare sai noman duka wakilan 'yan siyasa da wakilan 'yan horar hula da wakilan gwamnati a cikin ta gaba ɗaya take ɗaukan su a yauninsa don yau an ƙare zaben shugaban ƙasa an ƙare zaben 'yan majalisa saura zaben ƙananan hukumi don sun san zaben gwamnati su boro da shi saboda shi suke cewa su ɗauki wani matakai su kori parti politikin da suke kinsa ni kenan suna kwanta kamar basu da kuɗin biyan kowa da kowa. sai dai a ɓangaren jam'iyyar pnds tarayya mai mulki an yi na'am da wannan matakin in ji alhaji asumana muhammadu gani na ana kwaruwar ƙasa da su da jam'iyyoyin nan da an kara zaɓe aikinsu ya kare sai su zamana kuma dindindin kowane wakilin jam'iyya da mai 'yan majalisa da wanda bai da 'yan majalisa shina da wakili biyu waɗannan wakilai biyu kowane wakili in wata ya mutu abinda ake bashi jaka ɗari uku sefa to in kai lissahi yanzu muna da farti da ya kai wajen ɗari da uku a yi wannan bala'i ne su dai kankanin jam'iyyun siyasar na jamhuriyar nijar na zargin cewa bayan an ci muriyar ganga ana son a yi jifa da kore in ji annabo sumaila ta suka kai kanana wajen farti hamsin da shida suka suka kawo musu suka zama mulki manyan farti ne ya kanana farti ne kinan dole wannan abun ya kamata su san darajar kanana farti in ba kanana farti ba yau basa nan buwar sai dai wannan zargin a jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ba haka ake ganin zancen yake ba in ji mala asumana babu kusan ta murkushewa kaga mutum daga shi sai matar shi yayi jam'iyya shi shina wakili a sini matar shi tana wakilta inda aka rijista ta zabe kenan su biyu kadai suna da shika ɗari shida babu zancen cewa ba su da amfani ai na ce maka manyan jam'iyyoyi na in dauki babbar jam'iyya kamar jam'iyya ta PNDS tarayya tun da ke kina da dibite da ya kai saba'in da biyar da jam'iyyar da ba ta da ko dan majalisa guda duk tahiyar mu guda wakili biyu gare mu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. yankinmu mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni zauna lafiya kar waɗansu sun samu a matsala a gaida haruna mamman bako Har wa yau dai a jamhuriyar ta Nijar, uwar gidan shugaban ƙasa Aishatu Isuhu ta ƙaddamar da kamfen raba magani kyauta ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar da haihuwa domin rigakafin masassarar cizon sauro a wannan lokacin na damina da sauro ke hayayyafa fiye da kowane lokaci. Ga dai ƙarin bayani daga bakin Dr. Ilyas Idi mai nasara, shugaban wani asibitin mata da ke birnin Yamai a wata tattaunawa da suka yi da Sulaiman Barma wakilin sashen Hausa. yau in ka shiga abin da ake ce maliki da karama ko CSE cikin consultation hamsin sai ka iske ya da kashi hamsin cikin hamsin ɗinnan kenan kamar kashi hiya da talatin da masassarar cizon sabarauci in ka samu yaro hamsin da sun ka zo za ka iske har da yaro talatin wannan ciwon ne ya kasu akwai wasu kamar matakai da aka ɗauka a bana domin eh, tunkarar wannan matsala lalle bana an ɗauki maye-mayen matakai kama a wata kamfani da za a yi da ake ce ma cps cps kamar maganin masassarar cizon sabro kakin ta kama yaro wannan kamfani kama za ta ɗauka ƙwaƙwarin matakai wanda za a iske yara abinda ake ce ma sibil yaro wata uku zuwa wata goma sha ɗai da kuma yaro zuwa wata goma sha biyu har shekara biyar abinda ba a saba yi ba iske su gida a ba su magani a ba su magani na kwana uku wanda zai kare su cikin wannan lokaci kuma yaro in ya sha wannan magani kamar sai ya yi wata guda wannan ciwon bai kama shi ba kuma bayan wata gudan nan ga irin matakan da an ka ɗoka za a dawowa a ƙara raba wannan magani kyauta har tsawon wata hudu tunda shi sabro an gano in muna ta fara kamar cikin tsawon wata hudun nan ne yake yamɓanna banna kuma to cikin wata nan hudu za a ji yanzu in ka ɗoka wanga wata na ogis da ake in an ka yi wata mai kama za a yi wata na sama za a yi wancan wata na sama za a yi saboda an gano masassarar cizon sauro ita ce ummul isa yawan cuta nan ƙasar tamu kuma na biyu ita ce umar uba isa kashe yara ƙanana da yawa da kuma sa mata bari da sa ƙarancin jini ga mace mai aihuwa kuma da sa barin ciki ga mace mai aihuwa kuma da kashe mace da yaro da yawa cikin wanga lokaci to don haka nan ne partener waɗanda ke tallafa mu Nijar sun ka gano duk abin da an ka faɗa musu hakanan ne sun ka yarda don hakanan ne an ka ɗauki magani an ka kai ko ina saboda cikin watan ga a fara duk inda yaro yake wanda adda wata uku zuwa wata goma sha ɗaya ko wata goma sha biyu zuwa shekara biyar za a je a bashi wannan dozi ɗin ta kwana uku don a kare shi ya kake gani doktor wannan mataki zai iya yin tasiri a yaƙi da cutar ita masassarar cizon sauro to lalle wanga matakin zai yin tasiri tun da an yi shi wani wuri ya yi tasiri to don mi nan wajen mu ba zai yin tasiri ba sai dai in waɗanda an ka sa gaba su yi wannan abun ba su yi tsakani da Allah ba sai in dai waɗanda an ka ba maganin su je su rawa su rawa tsakani da Allah ba saboda ƙasashe da an yi wannan abun abun yi kuma bayan shi an iske masassarar cizon sauro ta rage kwarai. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Dr. Ilyasu Idi mai nasara kenan shugaban wani asibitin mata a birnin Yamai. Har yanzu dai kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. himma ba ta ga rago. jama'a barkamu da haka da masu saduwa da kowa a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da alhaji huza dan najeriya amma tashin ghana amma kuma yanzu yake da zama nan birnin new york a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda alhaji huza ciroma zai baiwa mai tunanin zuwa nan amurka daga afirka shawara akan abin da yake ganin ya dace ko kuma ya kamata a ce ya yi ko ya mallaka kafin ya iso nan to kagan yanzu yanayin garin ga da muke a nan garin nan yau ka san shi allah shi ke komai ba mutum ba kuma shi allah shi ya san mazauni ko kuma inda samun mutum yake amma a nawar ra'ayi idan mutum kan ka zo garin ya kamata ka samu ilimi sosai halarce su ka je makaranta ka yi karatu ka samu dan ilimi zai taimaka eh ya taimaka na biyu kuma in dai kana niyan cewa za ka iso garin nan ko hmm. kai kokari in dai kuma kana da jari a hannunka in kana da jari din da ke taimaka maka a gida to ina ji zaman gidan ya ce ko baka da jari ne kasan jaraban Allah shi ya san inda mazaunin mutum yake mazaunin mutum yake to wannan ba zan yi mm, shishigi cikin alamar Allah ko in ce mutum ka zo ko ka zo ba amma in za ka zo garin don kan kamar yadda ke gama yanzu yanayin garin ba kamar jiya ba ne eh, abubuwa sun eh, canza eh ababa sun canja kwarai fiye garge don na san wani aboki na bayar ne da muka tashi da shi daga nan isa lauja ka san ni a nan na girma eh, salauja a gege kenan ba a gege eh eh muka san shi yana da dan gidan shi ya sadda gida ya zo garin nan ya zo garin nan sai ya je kama aiki gas station to ina ga yayin da dama kwarai kwarai kwarai ai jin american ya fi ganin ta saboda shi ni a ra'ayi Hmm. idan mutum kana da sana'an da kake samu a gida ko Ghana ne ko Najeriya ne ko ina kake dai a birnin Afirka idan Allah in ya taimaka maka da iyalai kana da lafiya da zaman lafiya to kyan shi ne ka yi da Allah godiya kuma in kana sha'awan zuwa nan ne to samu visa ka zo ka gan yadda birnin yake ka dan zamna irin kamar shi wata daya ko wata biyu din nan to kai da Allah godiya ka zo ziyara kawai eh, kyan ka zo ba ka zo da zama ba eh, hmm. a ai ka san akwai wata magana in kai sai ka shiga yanayin Allah eh gaskiya to amma idan ka gaya da mutum gaskiya ya zo ya ganyen da zaman garin na yake to ya fi ka ce mai ko ya zo ko kai zo in ya zo shi da kansu ba ya gani to alhaji me ke burge ka kan zaman kasan <laughs> nan eh, me ke baka shawa yauwa abin da ke ban sha'awa kwarai zaman garin nan shine wurin gaskiyan shugabannin garin ga wurin adalcinsu wurin disciplininsu shugabannin kasan eh, komi komi komi sun yi shi kan tsari hmm. a gane hmm. komi duka kan tsari ne komi suna komi suna tafiyar da yanayin su kan gaskiya ne to to me ke kuma bata maka rai ko ke me ke baka haushi da zaman nan eh na in ce maka abin da ke ban haushi kadan eh, kalilan ne eh kaman ne ai is the same thing ko ma in kana Najeriya ne ko Ghana ko mm. akwai wadansu yanayin da bai kamata ka sa kanka ba to kaka je kaka yi hmm. ko Qur'ani ya muna magananta abinda Allah ya ce kakai kakai abinda kai kenan kai ka sa kanka ka gane mm. yawwa in ba kan ba ai garin nan da in zan yi da kaina gaskiya to ina da garin nan haduwa kwarai fiye ga yadda kake tunani kamar yadda nake da kasa ta Najeriya eh. da Ghana aduwa akan nake da garin nan aduwa wurin adalanci suna kwatanta adalci ba laihi ai ya fi karfin kwatanci ai kana gana abin da ya sa suka samu ci gaba kenan to kwarai kuwa ai saboda shi nake gaya maka akwai waɗansu shugabanninmu da suke son su kwatantar da irin wannan adalanci to amma saboda rashin amin saboda rashin hakuri na mu mutanen gida komai aka dafa yau yanzu nan sai a ci shi cikin lokaci a gane hmm. kuma in za ka duba garin ga yanayin garin ga da suka je suka yi revolution sama da almost 100 years suka yi sama da shekaru 100 ɗari suka yi revolution amma cikin ikon Allah da gyara zai zo sun samu sun ci amfanin gyaran kwarai ka gane hmm. amma mu mutanen gida mm, da yin ta yau sun fi son ya nuna nuna sha yanzu magani yanzu eh a sha shi yanzu ka gane amma idan inda ce ana angen nisa ne ma kai ba za ka ci amfanin shi ba eh, ka za su ko kuma jikokin ka za su amma kai ɗin da ce kake son ka ci yanzu kuma don in baka samu katin ba sai ka je ka yi bacci to kaga in ka yi bacin ka ba ta kanka ka ba ta iyalanka ka ba ta jikokinka tabakunninka kunninka illa masha Allah to magana dai sun ce da laifin daɗi karewa yau kuma nan mu kawo ƙarshen wannan shirin sai a cikin wani shiri a ji mu da wani sabon bakon yanzu amadin bakon namu alhaji huza ciroma da cubahiro jodo ne ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a ji mu da wani sabon bakon da a gaida Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. za mu fara ne da sakon Sufiyanu Gumel Zongon Daura wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Mahukuntan jamhuriyar Nijar ya kamata ku biya malaman makaranta albashinsu na watanni biyar da suke bin ku don farfado da harkokin ilimi a fadin kasar Muna yi wa 'yan wasan Afirka a Olympics fatan samun gagarumar nasara a dukkanin wasanninsu in ji Hafizu Balaraba Gusau. Sai sakon Baffa Haruna Bajuga da Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau waɗanda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. hakika mun yi matukar jin mamaki cewa tireloli fiye da hamsin cike da kayan abinci sun yi batan dabo hakan na nuni da cewa ba kuwa ya damu da halin da 'yan gudun hijira ke ciki ba shi ma sa dasa ido zangon daura kan wannan batu ya tsokaci inda ya ce yin sama da faɗi da wasu suka yi da tireloli 63 na taimakon da aka kai wa 'yan gudun hijira wani abin bakin ciki ne da takaici da kuma rashin imani da fatan za a hukunta masu hannu a wannan badakala don ya zama darasi ga wasu. sai sakon salim abubakar imam jingir da balan vice direban tanka a jos waɗanda suka ce to alazan da ke haramar tashi daga najeriya zuwa ƙasa mai tsarki muna yi muku fatan alheri tare da fatan allah ya sa a yi aiki lafiya a da gida lafiya kuma kada ku manta ku sanya najeriya cikin addu'o'inku lura da irin halin da talakawa ke ciki na tsadar rayuwa da karshe sai sakon aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wanda ya ce ba ma mamakin kuma bayan da ɗan takarar shugabancin amurka mr donald trump ke samu lura da yadda ɗan takarar bai mallaki bakinsa ba wajen furta kalamai a wurin yaƙin neman zaɓe To kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. ƙarin kai farmaki da jiragen saman yaƙi da amurka ke ƙara ƙaimi suna yin wato sun fara zama yunkurin murkushe ƙungiyar is a yayin da take ƙoƙarin ganin yankin arewa na afirka babbar tunganta bai fita daga hannunta ba rundunar haɗin gwiwar amurka da afirka ta ba da sanarwar sabbin hare-hare takwas a kan is jiya talata a birnin sir da ke gaban teku da ke zaman sansanin gudanar da ayyuka na ƙungiyar 'yan ta'addan gabaki daya amurka ta kai harin jiragen sama 28 a kan ƙungiyar is a zaman wani bangare na shirin da ta kira operation odisa lightning wacce ta fara a ranar 1 ga watan agusta biyu bayan bukatar da gwamnatin libya ta bayar. Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan waɗanne irin matakai kuka ga ya kamata gwamnati da jama'a su ɗauka wajen kiyaye barna ambaliyar ruwa a lokacin nan na damina. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Aidan. Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma ga Halima da Usman da shirin yau da gobe.